A tarihi cikin mu na Afirka iyaye kan yi ƙoƙarin fifita tarbiyyar ɗiya maza kan ɗiya mata sai dai wannan ɗabi'ar na ɗaukar sabon salo a wannan zamani kamar yadda wannan magidanci ke gani. A cikin al'adun Afirka tarbiyyar ɗiya maza ta fi shimfiɗuwa bamban da ta ɗiya mace. Gaskiya ne ɗiya mace akwai tarbiyyar musamman da ake bata misali sai an koya mata kulawa da kanta idan al'ada ta kama ta inda wata ƙaunar uwar da cijiya za ta koya mata yadda za ta kulawa da kanta amma a wanga zamani mata kalilan ne ke rike da babban matsayi don karfafa musu gwiwa ana nuna musu misalai na wasu mata da suka rike manyan mukamai a cikin duniya a yanzu ya mace ita ke wa kanta zaɓi. wasu matasa da muka haɗu da su na da mabambantan ra'ayoyi kan yadda ake tarbiyyar yara a cikin iyalai. ni ban yarda ba da ake fifita yara maza fiye da yara mata cikin iyalai a ganina ya kamata mata su samu inci guda da maza kuma wani bi kannu maza ne ake baiwa komi. Ni ina ganin wariyar da ake cewa ana wa ɗiya mata a cikin gida idan za a ɗaukar wani mataki ina jin ba wai wariya ce ba ta kai tsaye haka. Saboda a cikin al'adar Afirka namiji shi ne ke jagoran iyali shi ne magabaci. Dalilin sanya ɗiya maza ga ɗaukar mataki don saboda a gaba su ne za su wannan jagorancin. Ni ban yarda ba da ake fifita yara maza fiye da yara yara mata cikin iyalai a ganina ya kamata a baiwa yara maza da mata nauyi guda a cikin iyalai kuma wani bi kannu maza ne ake baiwa komi ta wani bangare masanin zamantakewa isa alu ayye ya da cewa ya wajaba iyaye su baiwa ɗiya mace mahimmanci wajen tarbiyyantar da ita wannan kuwa saboda ta iya cika aikinta a gidanta da kuma wajen ci gaban ƙasa ina ganin uwaye suke da babban yauni kawo sauyi ya kamata su tattauna da ɗiyansu ya mata komi irin shekarun da ke gare ta saboda zai ba ta damar gane ababuwa cikin gaggawa domin ta gane yadda ake riƙe gida cikin fahimtar al'umma da tarbiyyar zamantakewar mu don ɗiya mace ya kamata a kare ta saboda ɗiya mace madubin muhimmanci ne na kyaukyawar daraja ga al'umma lokacin da daraja ɗiya mace ta dishe to dukkan al'umma take shafa an ɗa namiji ne ana iya taro shi amma in ɗiya mace ce abun akwai wuya. Washibi ne iya iyaye su nuna daidaito wajen kula da 'ya'yansu.